d'un programme en rediffusion sur VO. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Binta Suleimaniyar ce tare da Sarfilo Hashim Gumel. Muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi. Karfe takwas da rabi kenan agogon Ghana. Yau talata uku ga watan Janairun uku. To a cikin shirin za ku ji cewa hukumomin Burkina Faso sun buƙaci Faransa da ta canza jakadanta Luke Halal kasa da mako biyu bayan da suka umarci jakadan md jakadiyar mdd barbara manzi da ta fice daga birnin ogadugu saboda zarginta da bayar da hasashen karya duka manafofin da suka haɗi lokacin da suka yi juyin mulki yau babu guda wanda hakika suka ɗauki matakan ganin cewa sun tabbatar to a yi irin wa'annan eh, takaloli ba don kuma saboda a sa al'umma su hankalinsu ya karkata su bar dibin yadda mulki yake Za kuma ku ji cewa a Najeriya wata takaddama ta nemo takunno kai tsakanin hukumar sayar da kaddarorin gwamnati da kwamitin kula da harkar makamashi ta majalisar wakilai akan batun sayar da kamfanonin wuta muna kuma tafi da rahoto na musamman wanda mustapha Nasiru ba tsari zai gabatar da kuma labaran wasanni daga nijar amma kafin nan gasar filu da labaran duniya. jama'a salamu alaikum da fatan an yi lafiya ga labaran duniya. Dakarar Rasha sun kai har-har ta sama a yankuna da dama a Ukraine cikin dare. Yayin da shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya gargadin cewa Rasha na iya ƙara bunƙasa amfani da jirage marasa matuƙa da Iran ke kerawa. Jami'an Ukraine sun faɗa ji talata cewa sabbin har-har na baya-bayan nan na makamai masu linzami na Rasha. sun afka birnin Druzhka da ke yankin gabashin Donetsk da kuma Kharkiv da ke arewa maso gabashin Ukraine. Zelensky ya ce Rasha na iya yin caca ganin yadda ta gajiyar da 'yan Ukraine da amfani da sararin samaniyarta kamar yadda ya ba wa 'yan da ke da hannu wajen kare Ukraine daga hararin ta sama. A wani lamari da ake ganin zai iya kara kawo rashin zaman lafiya wani minista mai ra'ayin riƙau na gwamnatin ƙasar Isra'ila ya ziyarci masallacin birnin Kudus a karan farko. Tun bayan hawan sakaragar mulki a sabuwar gwamnatin masu ra'ayin riƙau ta Firaminista Benjamin Netanyahu a makon jiya. Itmar Ben ya shiga wurin da Yahuda suka fi sani da Temple Mountain kuma musulmi ke ɗauka a matsayin harabar masallacin Al-Aqsa a yau talata tare da ɗimbin jami'an 'yan sanda wurin da ke saman tuddai a tsohon birnin Kudus shine jigon tashin hankalin da aka kwashe shekaru ana yi tsakanin Isra'ila da Falasɗinu. tun da farko jami'an falastina sun ce wani yaro ɗan shekaru goma sha biyar da haihuwa ya mutu sakamakon harbin da sojin isra'ila suka yi a kusa da birnin bethlehem da ke yammacin gabar kogin jordan da suka mamaye sojin isra'ila ba su ce komai ba game da lamarin kusan watanni hudu bayan fara zanga-zangar kin jinin gwamnati a iran wani mai sa ido kan kare haƙƙin ɗan adam a amurka ya ce an kashe masu zanga-zanga biyar da goma 516 kamfanin dillancin labarai na masu fafutukar kare haƙƙin ɗan adam ko irna ya ce ranar litinin waɗanda suka mutun sun haɗa da yara saba'in alƙaliman baya bayanan na ƙungiyar da ta fitar sun nuna cewa adadin mutanen da aka kama ya haura dubu goma sha tara ɗari biyu daga cikinsu ɗalibai ɗari shida tamanin da bakwai an fara zanga-zangar ne a tsakiyar watan satumba a matsayin martani ga 'yan sanda da mahasa aminu mai shekaru 22 ta mutu a hannunsu wanda 'yan sanda na ɗa'a na irin suka tsare ta saboda keta ka'idojin ƙasar. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kasar China ta yi adawa da sabon tsarin bukatar gwajin coronavirus yau talata ga matafiya na kasar waɗanda ƙasashe da dama suka sanya tana mai cewa matakan ba su da tushe na kimiyya. Mai magana da yawon ma'aikatar kokin wajen kasar China Morning ya shaida manema labarai a wani taron karawa juna sani cewa ƙasar China za ta iya ɗaukar irin wannan matakin nan gaba. kasar china ta karuwa masu kamuwa da cutar covid-19 yayin da wasu gwamnatoci suka zargi china da rashin bayyana bayanan kamuwa da cutar cibiyar kula da daƙile yaduwar cututtuka ta amurka ta sanar a makon da ya gabata cewa fasinjojin jiragen sama daga china za su buƙaci a nuna shaidar gwajin covid-19 kafin a basu izinin shiga sanarwar cdc da ta fitar ta ambaci rashin isassun bayanan cututtukan da ake ba da rahoton daga china Akalla bakin haure 500 ne suka isa yankin jihar Florida cikin kwanakin da suka gabata cikin abin da ofishin 'yan sandan sharif na yankin ya bayyana a matsayin rikici. A ƙarshen mako bakin haure 300 ne suka isa gandun dajin Dry Tortugas da ba kowa ne zuwa ba mai tazarar kilomita 70 yamma da Key West. A rufe wurin shakatawa domin jami'an tsaro da ma'aikatan lafiya sun cince bakin hauren kafin kwashe su zuwa wani wuri. a gefe guda kuma bakin haure 160 ne suka isa cikin kwale-kwale a wasu sassan gaba florida a ƙarshen mako na sabuwar shekara a ranar litinin an gano wasu sabbin rukunin bakin haure guda biyu tare da mutane 31 a yankin tsakiya daga ƙarshe amurka na shirin gudanar da atisaye na musamman da kuma fada da sauran bangarorin haɗin gwiwa na tsaro da koriya ta kudu amma ba ta la'akari da kawo atisayen nukiliya na haɗin gwiwa da sol a cewar wani babban jami'in gwamnatin amurka sanarwar ta amurka ta zo ne bayan da shugaban koriya ta kudu ya ce a wata hira da aka yi da shi a ranar litinin cewa amurka da koriya ta kudu na tattaunawa da nufin baiwa sal babbar rawa aikin sojojin amurka ke yi yun ya faɗa wa jaridar chosin ibo mai ra'ayin mazin jiya a tattaunawar da ta allaka kan tsare-tsaren haɗin gwiwa da atisayen sojojin nukiliya amurka tsarin da ake hasashe zai yi tasiri ga sojojin koriya ta kudu kan nukiliya da aka tambaye shi da yammacin ranar litinin ko yana tattaunawa da koriya ta kudu game da atisayen nukiliya na haɗin gwiwa shugaban amurka joe biden ya amsa a'a biden wanda ke dawowa daga tafiyar da ya zuwa jihar kentucky da ke gabashin amurka bai yi karin haske ba Agai da sarfili hashin gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To kamar yadda kuka ji a farkon shirin hukumomi a Burkina Faso sun buƙaci Faransa da ta canza jakadanta da ke Ogadugu, Luke Halad. Ƙasa da mako biyu bayan da suka umarci jakadiyar MDD barbara Manzi da ta fice daga birnin na Ogadugu saboda zarginta da bayar da hasashen karya game da abin da ka iya zama makomar sha'anin tsaro a ƙasar. A ƙasar mai fama da aika-aikar 'yan ta'adda. To sai dai masu sharhi na alakanta abin a matsayin wani makirci da rasha ta kitsa domin samun wuri a yankin Sahel. Wakilin murya Amurka da ke mai Sulemu Barma ya aiko mana da rahoton. ta hanyar wasikar da suka aiki wa ofishin ministan harkokin wajen faransa a farkon makon nan ne hukumomin burkina faso suka bukaci ƙasar ta canza jakadanta a birnin wagadugu luke halad yake wasikar ba ta yi bayani akan dalilan nuna wannan bukata ba wasu majiyoyin gwamnati sun ayyana cewa ana zargin jakada luke da baiwa faransawa shawarar gaggauta ficewa daga birnin kudugu da ke yammacin wagadugu sakamakon lalacewar al'amuran tsaro shugaban kungiyar motion sirashi isa na ganin rashin dacewar wannan mataki duka manufofin da suka hodi lokacin da suka yi juyin mulki yau babu guda wanda hakika suka ɗauki matakan ganin cewa sun tabbatar to a yi irin wa'annan eh, takaloli ba don kuma saboda a sa al'umma su hankalin ya karkata su bar dibin yadda mulki yake su kasance a'a akwai mutane waɗanda ke tozartar da faransa ke walakantar da faransa sai a yi to a taɓa musu to su bukatar su ta biya wannan na faruwa kwanaki goma kacal bayan da gwamnatin kaftan ibrahim traore ta umarci jakadiyar majalisar ɗinkin duniya barbara manzi ta kwashe nata nata daga burkina faso bayan da ta yi kiran jami'an majalisar ɗinkin duniya su hanzarta kwashe iyalansu daga wagadugu haka kuma ana zarginta da yin mu'amala da wasu daga cikin kwamandojin 'yan ta'adda abinda suka ce shi ke bata damar shiga jibo hankali kwance duk da kasancewar wannan gari matattarar 'yan ta'adda a cewar shugaban gamayyar reso esperance muhammad bashir alama ce da ke nunin afirka ta fara farga da tafiyar da ta dace da yanayin da ake ciki a yau a duniya wani sabon salo ne wanda su annan kasashen suke doka yau burkina faso ita ma ta shiga cikin wannan sahun ina ganin cewa gaba ne kadai za ta iya ga mu yadda abin zai kasancewa tunda ita kasan mali ta samo incin kanta ta wannan fannin ana ganin cewa burkina faso ma su ma da suke da tarbiyyar gurguzu tun lokacin thomas sankara su ma za su jajircewa su samu wannan incin kamar yadda suke ganin ya dace gare su rashin samun wani bayyanannen sakamako a yakin da aka shafa shekaru ana kafsawa da 'yan ta'adda a yankin sahel wata dama ce da abokan hamayyar kasashen yammaci ke amfani da ita don samun matsuguni a nahiyar afirka in ji mai sharhi akan al'amuran yau da kullum abdurrahman alkasum kowace ƙasa tana iya cin uh, unhwanin uh, rikicewa alaƙa tsakanin wata da wata amma abin da yake haza wanda suke cin amfanin abin yanzu ana iya cewa kama china ana iya cewa kama rasha eh, musamman bisa eh, yakin caca baki da ake yi tsakanin kasashen yamma da su wa'annan kasashen amma dai za a zira ido a gani tunda a burkina faso akwai zinariya kuma idan zinariyan nan ta kai kasashen rasha afirka ta tsakiya central africa republic kuma zinariyan nan ta kai somali zinariyan nan tana iya su burkina faso Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Madalla a gaida Sule Mummuni Barma da wannan rahoton. To bari mu leƙa Najeriya inda wata takaddama ke neman kunno kai tsakanin hukumar sayar da kaddarorin gwamnati da kwamitin kula da harkar makamashi ta majalisar wakilai akan batun sayar da kamfanonin wutar lantarki guda biyar. Daga Abuja ga wakiliyar murya Amurka Madina Dauda da rahoton. ana ta kwan gaba kwan baya tsakanin majalisar wakilai da hukumar sayar da kaddarorin gwamnati wato bpe a game da sayar da kamfanonin samar da wutan lantarki guda biyar da suka hada da na kalaba a jihar cross rivers da ihorbo a jihar edo da olorin shogo a jihar ogun da omotosho a jihar edo da garegu ta jihar kogi injiniya magaji da'o aliyu shine shugaban kwamitin kula da harkokin makamashi a majalisar wakilai ya yi wa muryar amurka bayanin wannan lamarin yana cewa magana ita ce an so a sai da wasu kamfanika guda biyar domin a cike gibin kudin bajet din bara 2022 na kai kwamitin da ni kaina mun kai ruwa rana muka hana a yi wannan domin kamfanikan nan mutum uku ne masu shi akwai local government tana da shiya duk local government din Najeriya tana da shiya gwamnatin jihohi duk suna da shiya da federal government so da ka tambaye su to shin nawa za a siyar kuma alkawarin da aka yi shine da Obasanjo ya debo kuɗin nan ne aka ɗauka wajen dala biliyan biyu da wani abu domin a yi waɗannan kamfanoni a kudu in sun yi aiki daga nan a zuwa arewa a renewable energy irin na harko na hasken sola wannan shine alkawarin da aka yi a rubuce wannan ta sa ne wasika ko maka hana kuma na ce ya ilahi waɗancan da aka sayar ribar me aka samu a ciki hukumar sai da kaddarorin gwamnati wato bpe da alex oko ke shugabanta shi ne ya fitar da wannan sanarwa ya shaida manema labarai cewa a wannan kwatan farko na wannan sabuwar shekara da aka shiga ta 2023 nan da muke ciki yanzu shine za a sai da wa'annan kamfanonin samar da wutan haddata abujan nan kuma ya ce bankin uba ita ce za ta samu kashi 60 cikin 100 na sayan wa'annan kamfanoni na wuta guda biyar to a yi ne ba tare da kun sani ba a majalisa na farko dai ni kamar na gaya miki har yanzu alex eko bai rubuto mana ba bai gaya mana ba kuma ina tabbatar miki wallahi bai isa ba Tunda hujjojin da aka bayar na sayar da kamfanonin shine wai domin a cike gibin kasafin kuɗi ya sa masanin tattalin arziki na ƙasa da ƙasa shu'abu idris mai mekati yin kira da a yi taka tsantsan domin kar a koma gidan jiya saboda a duniya yanzu kiɗi ya canja duk lokacin da aka samu gibi a kasafin kuɗi akan bi hanyoyi kamar biyu ko uku don a daɗi wannan gibin farko akan dubi wasu daga cikin ƙaddarorin gwamnati ko da za a iya sayar da su ko kuma a ba da su haya don a rinka karɓan kuɗin shiga a rage wannan wannan gibi na biyu akan iya ƙara kuɗin haraji don kuɗaɗen shiga su ƙaru a rage gibin na uku akan nemi bashi to ƙasar najeriya bashi ya fara mana katutu kusan ruwan da muke biya akan bashin da muka ci yana neman ya fi ƙarfinmu ya zama dole ƙasashenmu tun daga ƙananan hukumomi da jihohi da gwamnatin tarayya dole sai sun canza rawansu don ku kiɗi ya riga ya canza ma'ana dole sai dai ko a ƙara haraji ko kuma a nemi wasu daga cikin kaddarorin da muke da su a sayar don a samu ko a rage gibin yake cikin wannan kasafin kuɗi. Majalisar ta gargaɗi darakta janar na hukumar BPE Alex Oko daidai na duk wani yunkuri na sayar da kamfanonin samar da wutar lantarki guda biyar har sai masu hannun jari sun ba da izini a wani taro na yau da kullum kamar yadda dokar kamfanoni ta shekara dubu biyu da ashirin ta tanada. Madina Dauda, mudir Amurka daga Abuja, Najeriya. Madalla a gaida Madina Dauda da wannan rahoto To har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga rahoto na musamman wanda Mustapha Nasir Batsari ya haɗa mana daga Najeriya akan ƙoƙarin shawo kan bara da yara masu karatun allo ke yi a yankin arewacin Najeriya. A yanzu haka dai masu ruwa da tsaki akan sha'anin ilimi na ci gaba da nemo bakin zaren. da zai sa a samu nasarar shawo kan matsalar yawon bara daga yara ƙanana da sunan karatun allo a yankin arewacin Najeriya. Dama dai wannan matsala ta daɗe da zama ƙarfen ƙafa da shugabanni da hukumomi a matakai daban-daban ke neman sabbin hanyoyi na kawar da yara masu gararan ba a titina domin neman abinci da sunan neman ilimi na Muhammadiyya. Akan haka nema wata ƙungiyar alaramomi masu makarantun tsangaya a jihar Niger da ake kira Huffazu ta ɗauki matakin koyar da irin waɗannan yara sana'o'i irin na hannu domin samun ɗaukar nauyin kansu a lokacin da suke karatun allon. al'amarin da zai taimaka matuƙa wajen rage yawon bara daga irin waɗannan yara kamar yadda shugaban ƙungiyar alaramomin da malaman tsangaya na jihar Niger ambasada abubakar sadiq mai turare ya yi ƙarin bayani a yanzu haka mun shirya kaya na yara sama da ɗari uku amma Allah ya da kafin taron da zamu yi nan muna sa ran zamu ƙara abin ya zamto jihar Neja gaba ɗaya local game ashirin da biyar gaba ki mun zo mun ba su wannan abubuwa tunda abubuwan ana bayarwa kuma ana yi kuma ana ganin ci gaba makarantar da aka ba guda biyu za ka san kai biyar yanzu nan muna sa ran irin wannan iyaye su ma in za su kawo yara makaranta su duba irin wannan dan sana'an da bai ba zai hana karatu ba su rika haɗo yaran da shi suna kawo to wannan dai wata tsohuwar al'ada ce a yankin arewacin Najeriya da a yanzu haka wasu gwamnati gwamnatocin jihohin arewacin Najeriya ke ƙoƙarin kawar da ita ko ta wani hali. To amma shugaban ƙungiyar alaramomin da masu makarantun tsangayar a jihohin Arewa maso tsakiyar Najeriya, Sheikh Musa Adamu Hadeja ya ce idan hukumomi suka ba su goyon baya kuma suka bi su sannu a hankali za su magance wannan matsala da kansu. kamar yadda muka saba a can baya dama yaro zai zanna a wurin malamin shi akwai lokatan karatu akwai lokacin da zai shiga unguwa lungu-lungu nema abinci saboda a matsayin malamin ba zai iya ci da su ba sannan kuma a gwamnatance halin da ake ciki gwamnati ma ta kau da kai akan wannan tsari mu kuma ya zama mana gado mun saba da shi to raba mu da shi fa sai an mana adalci an yi mana haƙuri an bi mu a hankali mu a goya mana baya don mu samu kan abin a yanzu dai wasu daga cikin masu irin waɗannan makarantu na tsangaya sun ce sun ɗauki mataki na tsaftace lamarin ta yadda almajiransu ba sa gararan ba zuwa hotel-hotel ko kuma gidajen mai da sunan yawon barar ga abinda wasu daga cikinsu ke cewa sunana adamu abdullahi idris tsarin da muka ɗora yaranmu a kai farko dai karatu da kuma lokacinsa, wannan lokacin karatun ko a yanzu da nake magana da kai a yanzu in ka je za ka samu yaranmu suna nan a zaune suna karatu babu shakka ko a mutanen unguwa mun sami shaida na cewa ba ma sakin yaran mu sakaka don in ban manta ba gurin muna kusa da les restaurant tun lokacin da les take les ba za ka taba ganin almajiranmu a gurin ba har yanzu mazauna gun suna nan in ka tambaye su za su ce ma almajiranmu ba sa tsayawa a nan gurin yan an tashi sukan shiga gidaje su yi bara waɗanda ba su da uwar da za su iya zuwa su yi mata aiki ta ba su abinci su ci dan a tsarin uwar ɗakin ba kuɗi ake barwa ba mafi yawanci akan ba su abinci ne wanda kawai daga sun karɓo su zo su zauna a nan ma makaranta yawancin su za ka gan su sun zauna suna suna cin abinci eh, sunana sani abdulrahman dajin sharif mai hula in Allah da mu ma tsarin nan na karatun allo sai kaga kowa na sha'awan kawo su yaran su na tsarin amma yanzu ka zo ka wuce a mota a danja kaga almajiri butu butu wani dan gudun hijira ne wani almajiri wani kuma barace ne ba almajiri bane ka gan shi aka ce almajiri ya za ka yi sha'awan kawo yaran ka almajiri ce saboda haka muna muna bi a hankali hankali har da dokokin yaro ba mai da ko dan karamin yaro da bai san ciwon uwarsa ba bai san dadin uwarsa ba ka raba shi da iyayensa ka turo shi kwanaki na samu wani dan karami daga wani gari baida wallahi yaran nan ga fitsari ne ko kusan sati guda a wajen complex muka dauke shi bai ba jin yaran hausa sai gwar ne na samu matan gida ke jin gwaya ta mai tambayoyi yana suna cewa ayo ban yaron yana ya saki matan yasa sa kai shi allon ce ta zo wannan yaro ba za ku yi rike amanarsa ba ba za ku yi rike shi ba bisa amana Ko baya ga wannan ma, matakin bankin duniya na bullo da shirin ba da ilimi ga kowa da ake kira BESDA. Da a yanzu haka ake amfani da shi a wasu jihohi sha bakwai na yankin arewacin Najeriya ciki har da jihar Niger. Ya kawo gudunmuwa sosai wajen rage yara masu yawon bara a tituna. Alhaji Sa'idu Ibrahim shine shugaban hukumar ba da ilimi bai ɗaya a jihar Niger. ya yi bayani akan ci gaban da aka samu a ƙarƙashin wannan shiri a jihar Niger. To shirin Besda dai uh, World Bank ne ta kawo shi a Najeriya jauhi goma sha bakwai cika da jihar Niger. Ana so yara da ba su makaranta ne a ga an dawo da su cikin makaranta. To mu a jihar Niger akwai bangare guda biyu mata waɗanda ko dai sun shiga makaranta su fita kafin su karasa ko kuma ma ba a saka su ba sai kuma waɗanda ke makarantu na tsangaya waɗanda yake ba a yin boko a ciki to waɗannan su ne ɓangare guda biyu to daga lokacin da aka yi bezda zuwa yanzu an yi ƙoƙarin dawo da mutum dubu ɗari biyu da dubu ashirin da hudu da ɗari takwas da saba'in da tara makaranta ɗalibai kenan yara eh da aka dawo da su suka dawo suka shiga makaranta ba da ɗalibai waɗanda yake da ko dai ba a saka ba kuma sun bari gaba ɗaya an dawo da su kuma a wani abin murna shine an je su mutanen world bank sun zo daga america an yi taro a sati da ya gabata akwai yaran jihar niger da aka je da su akwai wanda aka je da su daga tsangayen gidan shehu na fi na namina sauke ka huta ba su taba shiga makaranta ba ga suna karatu an gwada sun yi karatu a gaban jama'a kuma ba su taba zuwa makaranta ba kenan a kan wannan program da aka yi na besda a nan suka koyi karatu din irin na zamani yanzu ne shirin ku na gaba a kan shi wannan besda to shiri na gaba shine yanzu haka nake maka magana a yau Allah ya yarda da ni da abokan aiki na ma'aikata kusan guda goma za mu yi tafiya zuwa ƙasar Morocco za mu je mu duba tsarin da ƙasar Morocco suka yi na ganin makarantunsu na tsangaya yadda suka shigar da ilimin zamani a ciki. A lokacin wata ziyara da waɗannan alaramomi da malaman tsangaya suka kai ma tsohon shugaban mulkin soja a Najeriya General Abdulsalam Abubakar ya yi wasu kalamai da ya ce idan aka bi su to maganar yawon barace-baracen zai zama tarihi. Iyayen yaro da suka kawo shi makaranta ko yarinya. dole ne su kawo wani gudunmawa wanda malam ana so malam ya zauna ya karanta domin malam shi ma fa yana da iyali yana kuma da nauyi da ke kansa a sabili da haka in ana so malam ya zauna ya karantar da yara dole ne kamar yadda ake ba da albashi na an ɗauki mutum aiki dole ne iyaye su samu abin da za su ba malam wanda zai gyara kanshi malamai kuma in an kawo yaro makaranta ko yarinya kada su yi nauyin baki idan iyaye sun kawo yara makaranta dole in ba su kawo su abu ba hakkinsu ne su tambaya to ka kawo man ɗalibi mai ka kawo game da yadda za mu kula da shi yin haka shi zai rage yara mu ga yara ƙanana suna yawo a titi suna yin bara a yanzu dai lokaci ne zai nuna ko wannan mataki na ita wannan kungiya ta alaramomi da malaman tsangayar za ta yi tasiri wajen shawo kan lamarin wannan matsala ta yawon barace-baracen ƙananan yaran. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. A gaida Mustapha Nasiru Batsari to yanzu kuma sai labaran wasanni daga Nijar. Wasanni a takaice. kungiyar kwallon kafa ta Liverpool ta kara haɗuwa da koma baya a neman da take yi na lashe kofin Premier League na Ingila na wannan shekara na kwallon kafa Jajayen na Anfield sun sha kashi ɗaya da uku a Community Stadium na Brentford a yammacin yin jiya. Yanzu haka Liverpool tana matsayin ta shida a teburin Premier League na Birtaniya da maki 28 bayan mako goma 17 ana fafatawa. Ita ko Brentford ta hankaɗe liverpool din tana matsayin ta bakwai da maki 26 duk dai a premier league ta Britaniya. a yau ana karawa tsakanin arsenal da newcastle sai leicester city da fulham yayin da everton ke gwabzawa da brimton manchester united tana raba gari da bournemouth a dai kakar firimiya ta wannan shekara ta kwallon kafa ta kasar Britaniya, arsenal ce ke kan gaba yanzu haka da maki 43 ta biyu ita ce manchester city da maki 36 ta uku kastal da maki 34 sai Manchester United tana matsayin ta hudu da maki 32 Tottenham tana matsayin ta biyar da maki 30 Chelsea tana matsayin ta tara ya yanda Leicester take matsayin ta goma sha uku da maki goma sha bakwai a kasar Faransa kuwa Olympic de Marseille ta bi Montpellier har gida ta yi mata biyu da ɗaya yayin da Strasbourg ta sha kashi hadon Troyes da ci biyu da uku a ranar Lahadi da ta gabata paris saint germain psg ta sha kashi ɗaya da uku a hannun lens yayin da olympique de lyon ta sha kashi a hannun clermont da ci ɗaya mai bahaushe a wasan kwallon kafa na kakar wannan shekara a kasar faransa paris saint germain psg ce ke kan gaba da maki 44 sai lens tana ta biyu da maki 40 olympic de marseille tana matsayin ta uku da maki 36 sai ta hudu rana da maki 34 yayin da as monaco ke matsayin ta biyar da maki 33 olympic de lyon tana matsayin ta takwas da maki 24 kawai a wasan united cup wata sabuwar kwambala ta kwallon tennis na hannu ta duniya da ke wakana zaka a ƙasar australia ƙasar croatia ta yi waje da ƙasar faransa da ci uku da ɗaya a yau talata ita ko croatia za ta kara a wasan neman kai kusa ga na ƙarshe da ƙasar girka ko kuma garas a gobe laraba wannan kwamfalar ta tennis ta united cup kan hada karawar tim daya da ke dauke da mace da meju a wasan mutum biyu biyu idan muka je a jamhuriyar nijar an buga wasan kwallon kafa mako na tara da na goma na super league professional na wannan kasar as police tawa liberty football club ta birnin ya mai ci biyu da nema as duwan ta custom ta ya mai tawa union sportive de la gendarmerie national biyu da daya gs tawa ta sha kashi a gida a hannun sport ta zaddayar olympic tawa wajen gwarzo ta maradi a can birnin ya mai daya da nema as nishilak ta wutar lantarki da salis sporting club na wani ya mai an yi daya da daya a kokana da irana dukkan suna arlet sun yi ban banza da banza sai as nijilek da tawa as fan ta birnin mai daya da nema haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar madalla an gaishe ka haruna mamman bako masu sauraro yanzu sai labarai a takaice dakarar rasha sun kai har-har ta sama a yankuna da dama a ukraine cikin dare yayin da shugaban ukraine vladimir zelensky ya gargadin cewa rasha na iya ƙara bunƙasa amfani da jirage marasa matuƙa da iran ke kerawa jami'an ukraine sun faɗa ji talata cewa sabbin hare-hare na baya-bayan nan na makamai masu linzami na rasha sun afka birnin dozirka da ke yankin gabashin donetsk da kuma kharkiv da ke arewa maso gabashin ukraine a wani lamari da ake ganin zai iya kara kawo rashin zaman lafiya wani minista mai ra'ayin riƙa wani gwamnatin ƙasar isra'ila ya ziyarci masallacin birnin kudus a karan farko tun bayan hawan sakaragar mulki a sabuwar gwamnatin masu ra'ayin riƙa ta firaminista benjamin netanyahu a makon jiya itmar ben ya shiga wurin da yahuda suka fi sani da temple mountain kuma musulmi ke ɗauka a matsayin harabar masallacin al'aksa a yau talata tare da ɗimbin jami'an 'yan sanda wurin da ke saman Tiddai a tsohon birnin kudus shine jigon tashin hankalin da aka kwashe shekaru ana yi tsakanin isra'ila da falastino kusan watanni hudu bayan fara zanga-zangar kin jinin gwamnati a iran wani mai sa ido kan kare haƙƙin ɗan adam a amurka ya ce an kashe masu zanga-zanga biyar da goma 516 kamfanin dillancin labarai na masu fafutukar kare haƙƙin ɗan adam ko irna ya ce ranar litinin waɗanda suka mutum sun haɗa da yara saba'in alƙalaman baya bayanan na ƙungiyar ta fitar sun nuna cewa adadin mutanen da aka kama ya haura dubu goma sha tara ɗari biyu daga cikinsu ɗalibai ɗari shida tamanin da bakwai. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku je wasu abokan aiki mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shirye da misalin karfe shida na safe agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi. Wato karfe biyar kenan agogon Ghana. yanzu a madadin sarfili hashin gumel da ya taya na gabatarwa da kuma julia da gresham da ta ba da umarni da injiniyan mu na yau ni ce taku binta suleiman yaro ke muku fatan alheri daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc mu kwana lafiya ma'asalam.